This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Jummai Ali ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji wani sabon salo a takun sakar da ake yi a fadar mulkin jihar Niger Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da cibiyarta ke birnin London wadda take lura da yadda al'amura suke a ƙasar Siriya ta ce kungiyar islamic state ta sako maza da mata waɗanda sukan ɗan manyanta kristoci 21 da ta sace kungiyar ta ce a jiya Lahadi aka sako mutanen 'yan yakin sa kan yankin sun ce akalla mutane 150 kungiyar isis ta sace a lokacin da 'yan yakin sa kan kungiyar suka kai hare-hare a kan ƙauyukan da suke arewa musu gabashin siriya a makon jiya a halin da ake ciki kuma jiya lahadi dakarun 'yan tawaye waɗanda suke Aleppo suka yi watsi da shirin samun zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da nufin magance rikicin Siriya na cikin gida. Suna masu faɗin cewa shirin bai ƙunshi dabarar magance jin ƙai na mutane da gwamnatin ƙasar ta auna ta yi amfani da makamai masu guba a kansu ba. Yanzu haka wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya Stefan de Mistura yana birnin Damascus yana yin shawarwari da gwamnatin Siriya a kan yadda za a kawo ƙarshen fafata a birnin Aleppo da aka raba tsakanin sojojin gwamnati da na 'yan tawaye. Ƙawancen sojojin gwamnatin Iraki da na 'yan sa kai sun fara ƙoƙarin fatattakar 'yan ƙungiyar Islamic daga birnin Tikrit. prime minister kasar wanda kuma shine hafsan mayakan kasar Haidar Albadi shine ya bada wannan sanarwar jiya Lahadi bayan an ƙaddamar da sumamen. a lokacin da yake kan hanyar sata zuwa samara domin nazarin yunƙurin da ake yi na yantar da tikrit da saladin mr abadi ya yi kira ga mayaka 'yan sini da su watsi da kungiyar islamic state ya yi musu tayin abin da ya kira dama ta ƙarshe ga mayakan 'yan sini ya kuma yi alkawalin yi musu ahuwa ya yi wannan bayanin wajen wani taron 'yan jarida a birnin samara tun bara kungiyar islamic state ta mamaye tikrit a wata jiya wani wato a watan jiya wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya tabbatar wa murya amurka cewa mayaka 'yan shiya suna shirin kai samame tikrit amma bai faɗi lokacin da za a kai samamen ba waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya lahadi wani jirgin saman iran dankare da magunguna da kuma ma'aikatan agaji ya sauka a sana'a babban birnin ƙasar yamal ƙasa da sa'o'i 24 bayan da 'yan tawayen da suke iko daban nan suka rattaba hannu a kan wata yarjejeniyar zirga zirga jiragen sama da ƙasar iran shaidun gani da ido sun ce ma'aikatan jakadancin iran ne suka tarbi jirgin jirgi na farko da ya sauka a ƙasar tun lokacin da 'yan tawayen hausi suka kwace birnin a watan janairu suka yi wa shugaba abed rabo mansur ɗaurin talala kamfanin dillancin labaran yamal da ake cewa saba a takaice ya ba da labarin cewa jirage za su rika zirga-zirga tsakanin birnin tehran da sana su goma sha hudu a sati to amma duk da haka ambararren shugaban kasar wanda a ranar asabar ya arce daga inda aka masa daurin talala zuwa wani sabon sansani a birnin adan da ke kudancin kasar ya ce waɗanda suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar su za a ɗorawa alhakin duk abin da ya faru a wata sanarwar da ya gabatar a ranar asabar hambararren shugaban ya yi watsi da kwace birnin da 'yan shiya suka yi ya gabatar da sanarwar ƙarƙashin suna ko kuma hatimin shugaban yamal daga ƙarshe dubban 'yan ƙasar rasha ne suka yi jerin gwano a jiya lahadi domin juyayi mutuwar shugaban masu hamayya boris nemtsov da aka kashe yawancin waɗanda suka yi gangamin suna ɗauke da tutar rasha da kuma kwalayen da aka rubuta cewa ni ba matsoraci ba ne domin tunawa da ɗan siyasan wanda ya fice wajen caccakar manufofin shugaba Vladimir Putin na Rasha. Waɗanda suka shirya gangamin sun ce mutane dubu saba'in ne suka halarci gangamin a yayin da 'yan sandan Rasha suka ce kimanin mutane dubu ishirin da ɗaya ne suka fito. Wasu daga cikin waɗanda suka halarci gangamin suna ɗauke da hoton Mr. Nensop ɗan shekaru hamsin da biyar da haihuwa wanda aka harbe a ranar Juma'a da dare a kan wata gada kusa da fadar Kremlin lokacin yake kan hanyarsa ta komawa gida. Tsohon Firaministan Rasha Mikhail Kasyanov, wanda shi ma ya yi fice wajen caccakar manufofin shugaba Putin, ya ce yana tsammani kashe Mr. zai zama wani muhimmin batu a tarihin ƙasar Rasha. Yanzu haka dai 'yan sanda suna neman waɗanda ke da alhakin harbe Mr. Nensov sau hudu. daga cikin wata mota a lokacin da yake tafiya yana tsallaka gada kusa da kremlin babu abin da ya samu macen da suke tare da ita labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga jihar Niger Najeriya inda ake ci gaba da takon tsaka tsakanin gwamnan jihar baban gida Aliyu da mataimakinsa Ahmed Ibeto da ya sake sheka zuwa jam'iyyar hamayya ta APC. Ga wakilinmu Mustapha Nasiru ba tsari da sabuwar da ta kunno kai. Gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta fitar da ofishin mataimakin gwamnan jihar daga gidan gwamnatin jihar ya zuwa wani wuri daban. Wannan dai wata alama ce da ke nuna dangantaka na ƙara yin tsami a tsakanin gwamna Babangida Aliyu da kuma mataimakinsa Alhaji Ahmad Musa Ibitu da ya canza sheka, daga jam'iyyar PDP ya zuwa jam'iyyar adawa ta APC. Ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta ɗauki matakin fitar da ofishin mataimakin mataimakin gwamnan daga gidan gwamnatin jihar ne saboda gyaran da ake son yi ma ofishin mataimakin gwamnan, amma a ɗaya gefen magoya bayan mataimakin gwamnan sun ce lamarin ba haka yake ba. Honorable Shehu Ibrahim Kagara na hannun daman mataimakin gwamnan ne. ka riga ka sani gwamnati za ta yi abu ne ba za ta kawo wannan wani abu ta dora ba to saboda haka ni na ga idan ma wani abu ne tsakanin shi gwamnati ko gwamna da mataimakin shi to ai kaga an riga an sani sai a tsaya akan wani abu da yake personal amma idan ya shafi aiki to sai mu bi doka abinda doka kasa ta ce a yi wanda aka ɗauko daga cikin gwamnati za ka ci an fitar da shi an je an bashi wani guri da ba wuta ba ruwa to me ake tsammani To yanzu sabon ofis da aka kai shi ba wuta ba ruwa kenan. A ba wuta ba ruwa, ai za mu yi kuwa jama'a su zo duka gaba daya su je su ga gurin ai ba wani abu ne a boye ba. A nata gefen dai gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da wata manufa sai na yin kwaskwarimar ofishin mataimakin gwamnan, in ji sakataren gwamnatin jihar Honorable Idris Indaku a zantawar da na da shi ta wayar salula. Eh, za a yi gyare-gyare kawai ban amma za a gyara ofis nashi then a yi na gwamna. ok to amma ran kaɗe mutane za su yi mamaki me yasa sai yanzu za a yi shi mataimakin gwamnan gyaran. ba saboda mun kai mu muke gyaran nan ba yanzu saboda wanda za su kara bar musu ofis wanda ba. yanzu yanzu har za ku gama har ku yi na gwamna kafin lokaci ya kure kafin lokaci ya kawo. insha Allah na kowa za a yi da na gwamna domin dole za a gyara. to shi ma gwamnan lokaci zai fita daga wurin ne kenan. a to wallahi sai ya fita gaskiya wallahi. Daga lokacin da ya fice daga jam'iyyar PDP ya zuwa jam'iyyar APC dai, mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Musa Ibitu ya sha yin korafi iri-iri, kama daga na rage yawan jami'an tsaronsa da kuma hana shi shiga taron majalisar zartarwar jihar da kuma mika ragamar mulkin jihar ga shugaban majalisar dokoki da gwamna Babangida Aliyu ya yi, alhali shi mataimakin gwamnan yana nan, al'amarin da ya sa a yanzu haka masana shari'a ke ta tafka muhawara a kai. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Doka na zan haɗin mutane, to Allah ki duniya na komi ka gani in ya ba tsoro, wata rana shi za ya ba ka tausayi, kuma komi ne ne ya ba tausayi. wata rana shi za ya ba ka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura ta ɗin na rufe ciki na. To, Madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. gai da dantala har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'ana washington na cewa karfe biyu da minti goma sha wato daya na asuba ga salihu garba da shirinmu na gaba da ƙarfi ta yi da rashin tayi akan bar arha jama'a asalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya Salu Garba ke gabata maku da shirin da rashin ta yi. Makon da ya wuce, kun ji alakar da ke akwai tsakanin shugabanci na gari da haɓakar tattalin arziki. To yau ma bakin namu, injiniya Umar Bamali, Sani Aminu Dutsen ma, da Hajiya Aisha Abdullahi Maiduguri za su ci gaba da firarsu, inda suka mayar da hankali a kan gyaran da ya kamata a yi a fannin shugabanci idan ana son ƙasa ta haɓaka ta kuma ci gaba kuma tattalin arzikinta ya ci gaba ga yadda suka ci gaba. To mu ɗauko hanyar gyara. Yanzu sani kai ne ƙwararre a harkar mm. mu'amalar kuɗi. Mm. To wai duk da wannan arziki da duk muka muka muhawara akai mm. muka bita sa yanzu nan. Me yasa Najeriya ke cin basu suka ne? Cin bashi wurin Najeriya ya zama dole. Na farko dai Najeriya ba ta da wata hanyar shi ta kuɗi, shi samun kuɗi sai ta man fetur. kin gane da faduwar shi da kamin ya fadi muna da muna da bi da ake cewa expenditure muna kashe kuɗi fiye da abin da muke samu kin gane kamar ke ce ana baki albashi kina kashe fiye da abin da Allah ya abin da abin ake baki kin ga dole sai kin hada da bashi ki liƙe wata wata kafa kuma yanzu an zo an shiga ɗiban waɗansu kuma ana ana ana a yau ana magana cewar kusan kishi 60 ne ko nawa ne na ciki na da budget dinmu yana tafiya akan biyan ma'aikata da sauransu ba development mm. kuma najeriya ba ta da wata hanya guda daya wadda take zuwa ta sai da wani abu ta samu in banda mai banda haka duk abin da zaki ci a najeriya ko zaki sanya ko zaki amfani da shi ko zaki hau ko zaki gina gida ko mine ne ke daidai da ƙasan nan da kike ake ɗauko maki a cikin me ake ce mashi a cikin tifa a ɗebo maki ƙasa tana da alaƙa da ƙasar waje a injiniya fa ya ki duk kuna da ita ba yadda za a yi ki je yanzu da mangalar jakai ki ɗauko su sai kin hada da sai kin hada da wannan ka sai an yi importing din motocin nan na mm. hidda da sauransu idan kina takama da kin shuka shinkafa ne ko kin yi minan na shinkafa dole ita ma sai an so wata sarrafa ta ma injunan da za su sarrafa ta su wanke mata ita a nan gidan sai da dukan mun takallaka import din mu da da consumption din mu duka ya tankara da kasar waje saboda haka bashi ya zama mu ya yi mu katu me yasa ba za mu ci bashin da babu ruwa ba da ake cewa bankuna kamar misali bankin musulunci suna baiwa kasashe sukan kuɗi wanda ba ruwa a kansu me yasa ba za mu iya cin irin waɗannan sukan ba ƙasar duk duniya yanzu manya-manyan ƙasashen duniya ba inda ba a banki ba tare da ruwa ba yadda musulunci ya sanya amma a Najeriya ana yi a Najeriya muna da Jaiz Bank shi kadai ne kuma kamar da na fara faɗi wannan shine ni area hanyar da na fi sanin eh, tattalin arziki ah, abin da ke to ya zai taimaka wa Najeriya ya zai taimaka wajen farfado mana da tattalin arziki za a yadda ba ko a'a za a yadda amma shine maganar cewar sai an fahimta da inda inda inda son zuciya ya shiga ciki lokacin da aka ce za a kafa shi kan shi ja'is din da lokacin da sanusi ya zo da aka ta an yi surutai kala kala a zamanin sa ne ko zamanin soludu shi ya fara in fact kuma kamin ma soludu ya zo in zan iya tuna tun wajen 1997-8 a habib bank a lokacin a kaduna ta fara shi wanda allah ya rahamce ni cewa ni na fara yin shi a habib bank lokacin a kaduna muka dawo nan lokacin shi saludu shi shi ya fara sanya guideline din yadda za a a yi shi da sauransu saboda ai ya san kila akwai amfani shi da kasa za ta eh, samu har gobe har gobe ana magana ina jinjina mashi don shi ya ga cewar ya ga amfanin america tana yin shi ingila duk da yawan bata da yawan jama'a suna da wajen banki uku ina tsammani na musulunci a cikin a cikin ingila eh, in kika shiga germany suna in kika shiga in fact har china yanzu sun shiga cikin waɗannan mm. abubuwan nan wannan eh, kuma ko nan kasashen kamar niger din nan da su sudan su south africa ma da ake ganin kamar abu nan duk suna yi mu dai kin san najeriya ba ma zaman yan uwa zaman kishiya ake eh, ce mu ce muna da soil erosion nan wurin nan wurin mu ce muna da wannan soil ruwaye mamu yawa nan wannan ya ce kura ta mamu yawa komi aka zo abu nan amma lokacin da aka shigo wani abu an yi kace kace an yi surutai kala-kala ni kaina nan lokacin da 'yan kan suka ce mana uh, president na kan su ya zo ya ta surutu ni kaina na rubuta ma mutanen kan har ma na ce masu in sun so ni zan zo in musu bayani dalla-dalla yadda abun yake kuma na ce masu na kira na rubuta masu uh, ayoyi na cikin bible waɗanda suka gwada cewar wannan shine hanya ta mu'amala da kuɗi a duniya wadda musulunci da kiristaniti ya amince da shi amma kuma ba yanzu ga ku dai ƙwararru guda biyu a wannan zaure da kai sani aminu da injiniya umar sa'idu a bangaren ma'adinai kai kuma a bangaren mu'amala da kuɗi ta yaya za ku haɗa kai ku fidda najeriya cikin wannan halin kayi da ta shiga a tattalin arzikinta da ya taɓarɓare injiniya an fara da kai eh, yanzu za mu ƙara kira ga masu hannu da shuni saboda to an ce eh, ni da kai ne muke ta zance su karkato eh. kan aikin ma'adanai saboda da yawancinsu ko sun sa a noma ne ko a wajen man fetur saboda kowane local government yana da ma'adanai baya kasa hudu ko biyar yanzu haka muna da fiye da arba'in a wajaje sun fi ɗari biyar saboda haka a duk jihohin kasar kuma to mu dauka Kaduna misali da me da me za a iya samu a jihar Kaduna ah, jihar Kaduna akwai kuza wanda yake ana aikin shi tun fiye da shekara 60 ta wajen su ikara akwai farin ƙasa akwai zinare wanda yake daga binnin gwari har zuwa cikin zariya su kaduna duk gayi nan sannan akwai ma'adanai wato kamar su tomalin akwamarin wanda yake in an zauna aka haƙe su yanda ya dace aka bi ka'ida aka gyara su to za a samu kuɗin shiga kuma za a samu aikin yi kuma mutane za su kafa masana'antu kamar yadda muke cewa ne yanzu zaka ga mutane suna ɗaukan cizil ne da hamma suna fasa dutse to shi wannan dutsen da ake bugawa akwai abin da ake tiles da ke ake kawata ana shigo da shi daga italy ne amma yanzu haka akwai wanda yake su kansu sun soma tunanin su shigo da injinan suna aiki ba sai an je italy ba to kaga wa'innan ma'adanan in an zauna daga kan karaman hukuma hatta yin hanya da ake yi da ake fasa dutse za a yi garinta akwai wanda zai yi interlock networking akwai wanda zai yi blog da shi to kowane injin blog za a iya sa mutum biyu a neman musu aiki saboda wannan zai <laughs> sani yanzu mm. ku biyun nan kwararru ne shin kun mm. fara horar da 'ya'yanmu a wa'annan bangarori da kuka kware ko yaya bari ki ji kamin ki kai wannan bisa abin da ba malle magana lokacin da barigayi umaru musa yar aduwa, yana gamna har yazo yana shugaban ƙasa. akwai abin da ni da shi muka taba zauna muka tantamna abin da muka so a yi a lokacin nan lokacin da yana gwamna wani abubuwa suka dan kawo cika shine cewar duk wata na duniya ga abin da gwamnatin tarayya za ta bada ga abin da gwamnatin jiha za ta bada ga abin da local government za ta bada wani adadin kuɗi duk wata na duniya a kowace local government za a kirkiro da abin da ake cewa micro industry dan karamin masana'anta mm. duk wata na duniya ita karamin masana'antar na farko za ta zama abun gwaji ga sauran mutanen wurin na biyu za ta ba da aiki ga jama'a wurin na uku za ta yi amfani ne da ainihin abun da ake samu a wurin wannan walau amfanin gona ne walau abin ƙasa ne abin amfanin ƙasa ne da sauransu amma dai za ta tsaya a kan abubuwan da ake samu wajen wannan local government kin gane mm. sai muka lissafa muka ga cewar a shekara guda kowace local government za ta shi da kama guda goma sha biyu shi abin da ake magana koya ma mutum aiki ba ka ɗaukan mutum kawai ka ce zo in koya ma kaza sai akwai kaza ɗin kin gani an yi wannan mistake ni na yi aiki da napep an yi wannan mistake din za a ɗauki yara guda talatin arba'in hamsin a ce a koya musu ɗinkin keke sati biyu biyu a koya musu maimakon a ce wata shida ko shekara in ka koya ma mutum ma je kama ko ne ka koya ma mutum ɗinkin mutum talatin ɗinkin keke a lokal gama ka zo ko da ke kekunan ɗinkin zaka ba su mutum talatin a nan wani za su yi na amma idan akwai misali kamar yadda ya magana misali akwai ƙasar da za a yi interlocking a yi blow a yi waye a yi waye a yi waye sai aka ce an ɗan kafa ɗan ƙaramin industry guda ɗaya sai mutane zuwa kuma sai aga akwai neman a ƙara wani irin shi sai kuma wani wanda ke da 'yan kuɗin shi sai ga ah, ashe wannan abun sauƙi gare shi ana namu kuɗi shi ma sai nashi duk inda ka kafa block industry guda mafi karanci ka ɗauki mutum 20. To jama'a nan kuma za mu dakata sai mako mai zuwa mu karkare wannan firar. A madadin bakin namu injiniya Umar Bamali da Sani Aminu Dutsen ma da Aisha Abdullahi Maiduguri da Shubahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti da kuma Madina Dauda da ta yi mana jagoranci. Nisa Garba ke maku fatan alheri. To a gaida malamai kafin mu ci gaba ga wannan matashiya. Wai mai janar Buhari ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Both... haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce yamu daɗi amma mu barge na ramin sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Haka yake to sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum murya Amerika. Mai magana Suleiman ɗan Nijar mazauni birnin Accra, Ghana. To don Allah ina kira ga ina ga ra'ayi na zani bara ina kira ga 'yan matan najeriya kuna gani lalle yanzu mata sun shafa muku kashin kaji saboda allah da annabi 'yan boko haram sun shafa muku kashin kaji ku rika taka tsantsan da rayuwarku saboda allah da annabi duk inda kun ka kara idan an ka ce muku ku tsaya to ku tsaye idan ka san baka da wata manufa baka da wata mugunyan manufa idan girma allah ku dinga tsayawa a caje ku a bincike ku wannan ba komi bane saboda dukkaninmu rayuwarmu ce ake kariya da rayuwarmu da rayuwar yan uwanmu da rayuwar jama'a mu da baki ɗaya mu ita ce ake kariya sannan ku kuma yan boko haramu yadda kuke fata mu waɗanda yara rayuwa kuna sa kuna sa yan shekara takwas takwas kuna ɗaura musu bama mai ranar tashi alkiyama ubangiji Allah sai ya tambaye ku dan saboda ku da kanku sau yara ba su cikin hayyacin su sai ku doke su ko ɗaura musu bama mai ku sai ku sa su sare mu mai. ku tarwatsa jama'a yadda kun ka tarwatsa sabu shi ko da izinin Allah Allah sai ya tarwatsa ka kuma yadda kasa ana kama yadda kasa ana kama kaza a hannu wallahi da izinin Allah abubakar shi sai an kama ka dan saboda kai abin naka ya wuce inda an ka sani kai batun kana ta kai musulmi na wallahi kariya kai kai kafuri ma hika dan saboda yau in gaskiya ne kake nan kana aikin boko haramun dinga ba ka so kana kashin yan uwanka musulmi kadai babu wanda kake musguna ma illa banda musulmi arewacin najeriya duk ka ji shi ka walakanta shi to yadda ka walakanta arewacin najeriya allah walakanta ka salamu alaikum murya america mai magana suleiman dan niger mazalmi birnin akara ghana mai magana alhaji audi mai gora kampala malamadorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da haɓakar tattalin arzikin najeriya da aka ce yana yi har ma ana tunanin ya wuce na ƙasa afirka ta kudu to tambaya ta ga shugabannin najeriya mai ijanyo haɓaka tattalin arzikin ƙasa amma al'umma a cikin wahala domin yau ɗan najeriya ina rayuwa a ƙasa da dala ɗaya kuma kahi saba'in da uku ko kahi saba'in da biyar su suke iya samun cin abinci sau uku a rana amma al'ummar ƙasa mafi yawa a cikin wahala to saboda haka ni ban yadda akwai haɓaka tattalin arzikin najeriya ba idan kuma an ce yana haɓaka to zaluncin da shugabanni suke yi wa al'umma shi ya hana mu muga haɓakar wannan tattalin arzikin najeriya mai magana alhaji audu mai gora kamfala malamadorin jihar jigawa to da ra'ayoyin naku kuma muka kawo ga takaitattun labarai Ƙungiyar kare hakkin bil'adama da cibiyar ta ke birnin London wadda take lura da yadda al'amura suke a ƙasar Siriya ta ce ƙungiyar Islamic State ta sako maza da mata waɗanda suka ɗan manyanta Kiristoci 21 da ta sace. ƙungiyar ta ce a jiya lahadi aka sako waɗannan mutane. 'Yan yakin sa kai a yankin sun ce akalla mutane 150 ƙungiyar ISIS ɗin ta sace a lokacin da 'yan yakin sa kan ƙungiyar suka kai hare-hare a kan ƙauyukan da suke arewa musu gabashin Siriya a makon jiya. Ƙawancen sojojin gwamnatin Iraq da na 'yan yakin sa kai sun fara ƙoƙarin fatattakar 'yan ƙungiyar Islamic State daga garin birnin Tikrit. Firaministan ƙasar wanda kuma shine hafsan mayakan ƙasar haidar albadi ne ya bada wannan sanarwa a jiya lahadi bayan an kaddamar da sumaman lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa samara domin nazarin yunkurin da ake na 'yantar da tikrit da kuma saladin To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma can da rana ku je mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da shirin ilimi na su farande. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin. da kuma Malam Sidi da har hada shiri da ba da umarni da injiniyan mu Charles Hall alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.